Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na labaran duniya. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa wasu da ake zargin 'yan bindiga ne a yammacin ranar Lahadi sun harbe mutum hudu har lahira a ƙauyen 'yan babu da ke kan hanyar kwai ta kwako da ke ƙaramar hukumar kwali a Abuja. Kafin nan ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Wani mazaunin garin mai suna Ishiyaku ya ce lamarin ya faru ne yayin da wani direban babban mota da karen motarsa suka bar kasuwan kwali zuwa ƙauyen kwaku. Ya ce ‘yan bindigan ɗauke da makamansu suka fito kwatsam daga cikin daji, suka buɗe wa motar wuta inda suka kashe karen motan nan take. A cewarsa, sun ci sakeyar sauran mutum ukun zuwa cikin daji a kan babur. 'Yan banga sun bi sawun masu garkuwa da mutanen da niyyar ceto waɗanda aka sace, sai dai abin baƙin ciki sun riga sun kashe waɗanda suka sacen kuma sun tsere. Ya ce, ‘yan bangan sun kwaso gawarwakin mutane ukun sun dawo da su cikin gari domin ‘yan uwansu su musu jana'iza. mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Abuja DSP Anjuguri Manza ya tabbatar da afkuwar lamarin cikin wata sanarwa da ya raba wa manema labarai a ranar Litinin a Abuja. Ya kuma ce rundunar ta fara bincike a kan lamarin domin ceto wasu mutane da masu garkuwa da mutane suka sace a garin. Har wa yau ya buƙaci mutanen ƙauyen da sauran al'umma